Jama'a ku ina gaishe da ku. Jama'a assalamu alaikum. Ranar na yi magana akan daɗin shi, daɗin lesbian da rashin daɗin shi. To, ko kun san daɗin lesbian yadda yake kuwa? Ko kun san cewa yadda mace da namiji suke daɗewa ba sa daɗewa kamar yadda mace da mace suke daɗewa? Saboda mace da mace ne su kusan awa biyu suna gamsar da juna har sai sun ji sun gamsu. Amma namiji in shi ne bai wuce ya minti goma ba ya ka ji mace ta daina sha'awar shi kwata-kwata saboda mace in ta fara tsotsan ma mace nono abin da ba abin ba kyau gaskiya jama'a <laughs> to shi ko namiji fa kawai illa iyaka ya biya bukatan shi to wannan daɗin mata suke gani suke wannan yanzu fa ko ina wannan abin ya bu wanda baka yi tunanin ba ma yana yi yana yi saboda irin daɗin da suke ji abin yanda za ka ga mace tana shawa mace gaba suna shan nono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 yanda inda aka taba mata take jin daɗi ta taba mu wancan saboda haka bayan za a yi iya rabuwa da juna saboda suna mun jin daɗin juna kun gane yanda namiji zai wa mace wasa ta ji daɗi to ba haka mace zata ta mata ba na macen sai yafi yanda za ta fi jin daɗi sosai maza wannan ƙalubale gare ku ne shin ko ka san cewa minti goma ko sha biyar ko ishirin baya taba gamsar da mace kun fahimta yanzu ni kun gan ko ni da mijina wallahi sai mi awa biyu muna sex kai kafin ma ya shiga sai mun kusan awa ɗaya muna wasa ya sha nono ko ina kun fahimta to kun gani ta ya za a mace ta so namiji tsakanin da Allah to gaskiya dole ku je ku nemi magani dan ba fa lafiya ne da ku ba dan ni miji na da minti goma minti ishirin yake mun komai da tuni mun rabu ko kuma in je ina bin wata mace a waje kun fahimta to dole gaskiya ku zage ku zage damtse kun fahimta don ku je ku tattaro hankalin mata saboda a yi magani irin waɗannan matsatsalin na lesbian da suke faruwa a gari kuna ji ko maza kun san me yake kashe ku indomi da kwai su boga kai da sauran da abubuwan magulashe kuna ganin kamar burgewa ne wallahi ba burgewa ba ne abin da ya sa mata suke gudun kenan saboda ni mijina yana kun gani akwai irin safe food irin su ayaba ka irin da kayan de marmari haka idan kana yawancin shi wallahi za ga abun ka haka ba wai za ka yi minti irin minti biyar ka fita ba a'a idan kana cin abubuwan nan ko wallahi ladabi da biyayya za ka gani a wurin matanka kai ko miye kake so a rayuwa za a iya maka shi kun gane to ka gani dole ku nemi magani ku daina ciye-ciyen wa'annan abubuwan zaƙin in ba haka ba in ni in mijina ne yake minti goma minti sha biyar haka to gan nike kamar ba tare da mace nike zaune a cikin gidana saboda gwamma in je in nemi mace ta ɗauke min sha'awa tunda kai baka ɗauke min ba ta zan in zauna da wani bai ɗauke min sha'awa to gaskiya mu za ku canza hali gaskiya ku je ku neman magani don ba ma son rabon namiji <laughs>